ta yada abin da ba bisa gaskiya ba na farko na biyu da mun ka ji wannan labari mun ɗauko babbanta daga yamai mun zo da shi nan jihar da magara nan gunduma magarya mun ka je an ka ɗauko duka takardu wanda duk wani wanda baya lahiya ana rubutawa wani wanda ya rasa rayuwar shi ana rubutawa mun ka ɗauko kamar girgam gaba ɗai na labari bisa haraka kiwon lahiya na gunduman magarya wanda su kansu can suke kai kingin labari mun kai bincike wannan abin da ta faɗi baya da tushe kuma gaba ga wakilin e, nasu babban wanda ayya mai da ita tana tsaye da duka abokan aikinsu e, waɗanda sun karasa rayuwarsu da waɗanda ke zuwa ba su lahiya abin da ta faɗi duka zancen banza ne. Tuma a iyakacin binciken ku me yasa ita kungiyar ta mai da sun san Frontier ta fitar da waɗannan alƙaluma ta gaban kanta da suka yi hannun riga da na gwamnati? eh lalle wa ga tambaya mu kan mu sai da mun ka azama kanmu ita da mun ka zo gaba ga eh, babbanta mun ka tambayta dan mi ta yi wannan abun ko ko shi shi ya bata umarni ko ko kungiyar ce ta bata umarni lalle shi ya tabbatar mu da cewa bayar da labarin an yi wannan abun kuma ya ce shi ba da hannunsu ba wannan magana da an kai mun ka tambaita don ta yi wannan abun da kwarin ta ce sa ta an kai mun ka yi mun ka yi musamman an ta ta kasa ba da amsa ba sai dai kuka take yi bincike wanda mun ka yi wata na janvier wanda ya kama alif 2018 ɗai garai zuwa ga wata na september wata tara kenan dan malati wanda ke da ciwon palu da an ka samu gunduma duka magarya sun tashi kamar dubu saba'in da biyar cikin dubu saba'in da biyar nan an samu mutum ɗari da ishirin da uku da sun karasa rawa su cikin ɗari da ishirin da uku nan akwai ɗari da biyar da kungiyar medecin sans frontier ita ta yi rajistar din waɗannan mutanen kenan cikin wajen wata tara kaga irin adana an samu kamar ta hudu ta ce duk sahiya ana samu mutum goma kenan kaga zancen ya zama zancen karya to ana dama ana zargin cewa ita gwamnati a Nijar ta dogara da kungiyoyi masu zaman kansu domin su yi mata waɗansu ayyuka irin da ya kamata a ce gwamnatin ta yi wannan yasa watakila kungiyoyin suka samu gindin zama suke bayyana abin da suka ga dama ba tare da sun yi la'akari da abin da gwamnatin ke yi ba ai abdulkarim ai ba an ƙi gudunmuwarsu ba kuma ba an saka musu ligizami ba ne su yi abin da suke so duk ƙungiyar da za ta zowa ko ce msf ko wace ce akwai kundi akwai protocol de partenariat wanda take samun hannu da ita da ƙasa akwai hukumci in ita ta yi laihi gaba ɗanta in ma'aikacinta ne laihi akwai hukumci wanda ya kamata a yi mata ai kaga da an kashi wanga labarin ai ba a ɗoki hukunci ba sai da mun ka da sunan gwamnati mun ka bincike kuma mun ka ɗoki babban su duka wanda ayya mai mun ka tare da shi can han magarya game da 'yan jarida masu zaman kansu da na gwamnati da hukumomi na jiha da na gunduma da kuma sarakuna na garin an ka je gaban su an ka hiddo rijistar an ka bincike mun ka tabbatar da abin da ta hudi bai da tushen gaskiya wasu na ganin cewa aikin da ya rataye a wuyan gwamnati kamar kungiyar ita ke yi saboda haka duk abin da ta faɗa tana da hujjayen hakan kungiya abdulkarim wadda ta zo tana e, kawo goyon bayanta cikin ma takarun da sun ka sa ma hannu babu inda an ka rubuta suna da 'yanci ko izini su hito su haɗa abin da sun ka ga dama ko su hito su haɗa abu na karya a babu shi mun gode sosai ministan kiwon lafiya na jamhuriyar nijar dr ilyas idi mai nasara mun gode